Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da dattijo barista Solomon Salkab Dalon wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a kan wasu daga cikin matsalolin Najeriya. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambaya ta farko nan. Wa alaikum salam, barka ka. Ina abin barka da zuwa. Na gode. Da tambata nan ina yawa tambata nan shi wasu wannan mutane da ake kawo su Boko Haram Boko Haram shi wasu wannan makamai daga ina suke samu su ne kuma in sun samu ta ina suke shigowa da su ne makaman ina hukumar kwastan ne ina hukumar yan sandan Najeriya suke kuma sojojin Najeriya su bai san uniform ɗin Najeriya ba ne ko ko bai san uniform din Benin kuma wannan motoci da suke shigowa da su su yi banna su gama su fita ba a samu ko guda ɗaya sai daga baya bayan su sun riga ma sun tafi sai abin kuma yan sanda da sojoji zo daga baya suna azabtar da mutane wanda su yawa su gane da ne kuma suna cewa suna binciken su a jan su ba tuwa na mutane sun riga sun yanke kunci ne su sun yi karin gwamnati ne ko kuwa kuma tambaya ta ta uku hajiya shin ne su annan mutane da ake boko haram boko haram su sun ce suna hada da gwamnati to ni kuma a mu namu muna ganin kamar cewa suna hada da tattalin arzikin arewa ne ko kuma suna faɗa da kamar suna faɗa da musulunci ne kawai To malam baka faɗi sunanka ba. Sunana Buhari a fantama daga Abuja zuba. To barista ban san ko barista akwai an san tunda shi zai san inda suke shigowa da maka. To barista ka ji dai tambaya shi akwai abin da zaka gaya malamin? Eh mu ma tawa tambayan da muke yi kenan. Wannan tambayan da ya yi shi ne muka yi. Ko shi shugaban kasa da mun je gaban shi. Mun yi mishi wannan tambayan da ya yi nan. Cewa irin makamai da ake shigar da shi me ke faruwa da iyakanmu akwai damuwa kwarai da gaske game da abin da ake ce da shi boko haram yau a iyakan sani na ne, ba a cire hannun jiri ne a cikin miya ba ana tsammanin cewa hannun mutum ne idan an cire hannun jiri a miya to ba za a yi tsammanin hannun mutum ba hare-hare da ake kaiwa sun fi karfin a ce na waɗannan kungiyoyin Boko Haram in ba su da goyon bayan hukuma a wani wuri ko na cikin gida. Ya ya akwai jirgi mai sauka a angulu wanda yana saukar da makami da abinci a daujin Sambesa. Wannan jirgi mai sauka a angulu an ita ce ake zargi ta saukar da mutane sun kai hari a Katsina. Wannan jirgi mai sauka a angulu ita ce tana saukar da Fulani an ce Fulani ne

adadin lissafin lissafin lissafin da muke da shi yana da ban tsoro kwarai da gaske ko su yan boko ba su kace ba menene ya sa an ce za a kawo hari a makaranta a buniyari sojoji da suke gadi a wurin sun tashi yau wace gari aka kawo hari an kashe yaran makaranta wani karfi mai boko haram suke da shi sun shiga ta har barikin soja giwa barak sun fasa wurin ina sojoji mu suka tafi ina waɗanda suke zuwa kauyuka su kace mutane mu cewa sun soji masu yaki da Boko Haram ina suka je ina ne suka je aka tafi tashan jirgin a Maiduguri an kone jiragen yaki in ka duba waɗannan abubuwan waɗannan tambayoyin da kare nan aka mu da tawa mun tambaye gwamnati musamu mu samu ansa ba kuma tun da ba mu samu ansa ba hausawa sun ce idan ana zargin ka cewa kai maye ne ba za ka saye tosilite ba idan ka saye toci an ga asiya ko ba gidanka na fara mai san cikin kenan. To sakwata gare ku. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina na Kasimu Aliyu a Sokoto Salonin matasan Asara. Ina babban bako barista Sanum Dalon barka da zuwa. Ina da tambaya guda. Eh, ka daga murya domin iman ka daga murya. Malam Kasimu ka buɗe. Barista ce ka ƙara murya ko? Ina tambaya ta farko tambaya biyu gare ni. tambaya ta farko da ya zan kai masanin shari'a ne wani shiri shugabanninmu na arewa ya kamata su samu matasa harkar domin a halin yanzu yanayin ƙasar mu ta musamman arewaci inda samu matasa harkar wani shiri ya kamata shugabanninmu na arewa samu domin zaman kashe wando tambaya ta biyu game da ruhin makarantun nan da ake yi na mata to amma sai zan gashi ana kai masa hare-hare ko shi wani shiri ya kamata shugabanninmu na arewa domin kauce mu wannan kai hare-hare da ake yin mata To Malam Kasimu tambaya ka ta farko ya bada ansa an ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da muke cewa za ka ji amsar da ya ba. Tambaya ka ta biyu din ma kamar da ya ba ansa to amma tun da ka ce duk da an rufe makarantu ana an kuma kai hari ko kuma an je an sace ma 'yan makaranta barista me za ka gaya mishi akan wannan abin bakin ciki ne cewa yanzu ana kai hare-hare da makarantu kowa ya sani cewa a bisa ga ilimin zamani makaranta ita ce inda ake horar da manyan gobe yanzu kenan a arewa makarantu an rufe an kai hare-hare yawanci eh, kasuwa eh, eh, mu an rufe su komai a rufe su Don haka yana cikin abin da ya dame mu, yana cikin matsalolin da muna fuskanta. Muna da damuwa domin yanzu ko ka ce ma yaro je makaranta ko yana yana jin tsoro. Domin ya ji cewa ya an yanka wani kama akuya ko ko an doka abin yanka katakon yanka wani da shi. Ya je zai rubuta jaraba an tare hanya an kashe shi. Wannan har yanzu yana cikin abubuwan da mutanen arewa sun ga kaman a'a ba a yi musu adalci ba idan dai an ce za a rubuta jarabawa a wuri kamar maiduguri kuma an kai sojoji da kayan yaki fiye da yadda aka misali menene ya hana da ba a ba da cikakken tsaro kan waɗannan hanyoyin da yaran za su wuce ba a ji a kashe su saboda haka ko mun faɗa ne ne magana ya koma ga gwamnatin tarayya cewa ba ta taka rawa a zo a gani a yanayin tsaro a arewa ba matasan da ya kamata ta ɗauka ba ta ɗauka ko ba tuntuba na manya da ya kamata ta yi ba ta yi ba sojoji da suka je maiduguri sun ce kowa boko haram ne sarakuna ma boko haram yan siyasa boko haram malamai mu boko haram waɗanda ba boko haram ba kada su ne sojoji to idan dai kowa ya zama boko haram su ne masu gaskiya kare za su yi nasaran abin da suke so su yi a wajen saboda haka akwai matsala ta fiye da matakin da aka ɗauka mu ba da kanmu musamman da roƙon Allah musamman ga yayanmu wanda yanzu an sauratar da su game da magana neman ilimi domin wannan babban hasiri ne ga gina kasa. To Abuja gare ku. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ka dan ƙara mu murya ko? Magana dan hajja ne yan kuna da kawa tare da zuba Abuja. Ina barista barka da zuwa wannan fili. Na gode. Matsayin su na na dattawan da muke ganin mun ne muka sa a gaba domin feto rayuwar wani irin kokari suke mana mu masu tasowa domin mu samu irin ribar abin da suka tanadar mana dangane da irin wannan abubuwa da yake faruwa na zaman lafiya yana da kyau a ce su rinka ainihin tattauna magana da baki daya ba da baki ba domin mun ga ita kanta wannan kungiya ta su malam kaka shiga ba da ra'ayi kuma ka bace baka ansa kana da wata tambayar Eh, shi ne tambayar nake wani da suke mana domin mu ba da ainihin wannan shugabanci da suke mana tambaya ta kenan. To barista gare ka. Shugabanci yana ga waɗanda suke eh, jagorance jama'a tsarin na kuma da wanda suke bi shugabanci. A yau irin kokari da fafatuka da dattawan arewa da kungiyoyin arewa suke yi a ni a matsayina ina gani ya isa a yaba musu. amma akwai ma matsala tare da mu yan arewa din yanzu a lokacin zabe za ku tafi ku karba magi idan shugabanni sun ce a mu fa zuwa gabas ba mu gane ba a yamma da kare sai ku ce babu ku karba magi ku karba da radio ku karba slippers ku zo ku zabe a zalumai. to abin da ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu. a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri na sai bango ya tsage jimai alice ke fatar a huta lafiya daga nan birnin washington dc